وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin a daren juma'a daren 27 ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da goma ga watan septemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 65 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun minar tarih yana bayani ne akan matsala da ta faru ta saɓani na fahimta dangane da al'amarin siyasa da shugabanci waɗanda suka auku a bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi salama musamman rigingimun da suka faru tsakanin na ali da su ma'auya da abin da ya biyo baya waɗannan rigingimu waɗanda an samu maganganu da yawa a kansu a tarihance waɗanda suka rikikita asalin al'amar wannan malami yana ƙoƙarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa da kuma fitar da asalin yadda abin ya faru akan waɗannan rigingimu waɗanda sun raba kan mutanen da suka zo a daga baya waɗanda su ake cewa musulmi a yanzu Allah ya samu dace a makon da ya gabata muna tattaunawa akan matsalar da ta faru wadda malam ya kira ta da suna ashubhatu sabi'a zulmu abi bakrin zulmu abubakar zalama abubakarin fatimata fi mirafiya yan bid'a suna kawo shubha wato suna kawo rikici game da nagarta sayyidina abubakar da cancantansa a halifancin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce wai ya zalunci sayyidatina fatima bintin rasul alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anha ya zalunce ta ya hana ta gadon mahaifinta suna faɗan wannan magana su ta ya ƙwanƙwana ta suna maganganu masu tada hankalin jahilai da ainihin kama atifarsu mun ji bayanin da malam ya yi dangane da cewa na farko dai tukuna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi da kansa shine ya faɗi cewa su annabawa ba a gadon su duk wani annabi abin da ya bari sadaka ne don haka a wannan wurin sai na bakar ko miskala da ratin bai kuskure ba abin da ya shine daidai domin ya yi aiki ne da shari'ar mahaifinta da Allah ya aiko shi da ita wanda kuma duk darajar ta samu ta same ta ne sakamakon wannan mahaifina ta da falala da ɗaukaka da Allah ya bashi da ka ba daidai ba ne kwata-kwata a mizani na hankali ma kafin shari'a a jingine shari'ar annabi a gefe a yi wani abu da zai faranta wa fatima yasarai alhalin wannan abun ya saba wa shari'arsa wannan duk wanda yake da kyakkyawan hankali zai iya fahimtar cewa wannan ba daidai ba ne baya ga haka sai malam kuma ya ce to bari a ɗauka ma ƙaddara ma haka abin yake abin da suke faɗa na ayoyin da suke kama hujja da su cewa wa warisa sulaimanu dawuda wancan da ya addu'a yake cewa annabi zakariya yake cewa Allah ya bashi da ya rithuni wa ya rithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya suka ce waɗannan ayoyi gashi annabawa har suna addu'a Allah ya basu ƴaƴa da su gaje su sai annabi ne za a ce shi ba ta gaje shi ba ya ya fara bada amsa akan cewa na farko ne tukunna sai yakin ayoyin da asalin abin da tarihi ya bayyana ya nuna cewa ba gado ne irin na dukiya ba domin zakariya dai musamman talaka ne fitik a cikin mutane annabi ne na Allah amma Allah bai bashi dukiya ba to ina dukiya babu ita ina bayani akan neman wanda zai gaje ta na ba ta fahimci wannan na farko kenan na biyu kuma ta aikace an gane cewa aya tana nufin su gaji ilimin annabta ne domin gashi shi wannan ya ce ya ni. wayarisu min ali yaquba ya gaje ni kuma ya gaji mutanen gidan yaquba yaquba nan kuma shine isra'il babban annabi ne daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim tsakaninsa da wanda ke yi wannan magana akwai akalla hula hudu wanda babu yadda za a yi wannan mutumi da zai zo a matsayin jikan dan jikan da ya iya gadon wancan na sama ba zai yi ba domin a cikin wannan bayani ne sai lokaci ya kure mana musamman saboda hadari ya taso a wannan lokaci shine sai muka kwana za mu tashi daga inda yake cewa thumma innahu mahjubun bil far'il wari sannan shi yahya zai kasance an sha makance shi daga gadon yaquba saboda reshe na magada sune yaya fala shakka anna qawluhu yarithuni wa yarithu min ali yaquba uh, yuraddu ala ala qawli innahu arada warithahu wira'a arada wirasatal mali wannan zance da yazo babu shakka yana mai da martani ga wanda yake cewa annabi zakariya yana nufin gadan dukiya ne bal zikru yaqub bal zakara yaquba li anna yaquba nabiyun ya ambaci yaquba ne saboda yaqubu annabi ne wa zakariya nabiyun kuma zakariya annabi ne fa da an yarisa nubuwata wal ilma wal hikmata sai ya nufin ya ishara akan addu'arsa yana so ne ɗan ya gaji annabtar kakanninsa da ilimin kakanninsa da hikimar kakanninsa ina fata mun gane mu rabi'a malam ya ce abu na hudu wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna ma'ashar al-anbiya'i la nuras!" manzo Allah ya ce mu daukacin annabawa ba a gadan au qauluhu ko kuma ka ɗauki fadin sa da yake cewa inna la nurasu ma tarakna sadaka mu ba a gadan mu abinda duk muka bari sadaka ne waje a fil hadisi kuma ya zo a cikin hadisin cewa innal anbiya'a lam yuwarrifu dirhaman wala dinara annabawa ba sa barin gadan dirhami ko dinari kudin azurfa ko na zinariya annabawa ba sa barin sa wa inna ma warrasu ilma abinda annabawa suke barin gado shine ilimi kamar yadda sahabi abu huraira yake zuwa cikin kasuwar madina ya je ya yi shela ya ce ya jama'a ku taho gayi can ana raba gadon manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya rufe rumfashi ta kasuwa ya sheko a guje masallaci sai a zo a zauna a tare ana jira sai kawai ya zo shi kuma ya hakan mumbari ya fara cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu kaza ya fara koro hadisi can an juma idan 'yan kasuwa suka gaba sun daɗe suna jira shiru kuma suna tunanin yanzu kwastoma na ta zuwa da makamantarsu sai a fara cewa alagatu mala abu rera ya labarin gado kuma sai ce ai wannan shine gadon annabawa ce ta ato shi kenan masha Allah masha Allah sai kowa ya kada wannan shi zai tashi ya koma da shi ta kasuwa a shahidi shine abu rera shi ma a fahimtarsa ilimi shine gadon annabawa na fata mun fahimci wannan don da ya kira su ya ce musu wannan shine gadon annabi duk da su suna da fahimta da kuskure kasan yadda yan kasuwa suke sun fi talakawa son kuɗi talaka wanda bai saba samun kudi bai wani son su amma wanda ya saba samun sa yana juya su ya fi kowa son su ba haka bane alaji yawwa to sun aka ce gado sai su tunanin dukiya ina fata mun fahimci wannan da suka zo suka ga aka san haka ne Allah ya samu dace sai yake cewa wa ammal ayatu thaniya ita ko aya ta biyu wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala faɗin Allah maɗauki sarki da yake cewa ah, eh? wawarisa sulaimanu dawuda annabi sulaimana ya gaji dawuda fakazalika lam yarith minhu almala annabi sulaiman bai gaji kuɗi a gun dawuda ba wa inna ma warisan nubuwata wal hikmata wal ilma li amrayn ithnayn kadai ya gaji annabta ne da ilimi da hikima saboda abu biyu al'awwalu abu na farko da ke tabbatar mana da cewa sulaimanu ya gaji ilimi da annabta ne abu mahaifinsa dawuda shi ne anna dawuda kada shi tahara anna lahu mi'ata zauja annabi dawuda ya shahara cewa yana da mata guda ɗaya. a zamaninsu babu dokar cewa mata hudu ne kawai ake aure matan shi guda ɗaya. shi ne wata rana ya taɓa yin alkawari ya ce ya bakance ya ce zai je cikin dare sai ya sadu da kowace a cikinsu ta ɗauki ciki don ta haifi soja ƙwaya ɗaya ya haɗa dare yaƙi sai ya manta bai ce sha Allah ba shi ne Allah yake cewa laƙar na Dawuda ko laƙar na Suleiman ne ko wa alƙaina ala kursi jasadan thumma anab Suleiman ne yawan na alƙawarin ashe ba Dawuda ba ya ce zai da dukkanin matan nan a dare guda kuma yana so ne su ɗau ciki don sa ya bi ƴaƴa waɗanda za a mai da su sojojin Allah su dinga jihadi to sai manta bai ce bai ce insha Allah ba sai Allah ya fitine shi ya jarabce shi duk ya gama gaba ɗaya saduwar da su ba wata ɗauki ciki sai ƙwaya ɗaya ita ma da tashi sai ta yi ɓari shine wa alƙaina ala kursiyi jasadan aka wurgar da wani jiki akan kujerarsa jikin ɗa wanda aka yi ɓari da shi sun ma'ana sannan sai ya ku ya koma ga Allah ya gane kuskuren da yi a shahid shine a wancan zamanin nasu na da na farko tukunna mazajen suna da ƙarfin rayuwa da ƙarfin zuciya da ƙarfin wadatar rike matan da yawa sannan kuma Allah ya halasta musu ina fata mu fahimci wannan to annabi sulaimana annabi dawuda yana da ƴaƴa guda eh, mata guda ɗari walahu 300 sariya sannan yana da sadaka concubine wato baiwa wadda ubangidanta ke mu'amala da ita irin mu'amalan namiji da mace yana da su har guda 300 wane mutum kaji mata sama da mata 400 ne a kasan shi ai amata hu kathira min al-auladi kuma yana da iya da yawa ƴaƴa da shi da yawa fa kaifa la yarifu illa sulaiman yaushe za a ce gashi da ƴaƴa amma babu wanda zai gaji shi sulaiman shi kadai mun gane idan gado ne irin na al'ada to ba Suleiman ne kadai zai gaje shi ba har da sauran ƴaƴan shi domin idan mutum ya rasu ƴaƴan shi dukka suke gadon shi babu bambanci tsakanin babba da karami balagagge da wanda bai balaga ba wanda yake da wadata ba za a ce a hana shi tunda shi ya riga ya samu nashi ba kai koda kana da ɗa mahaukaci wanda yake ya riga ya zari sai ma shi ta ba shi gado haka koda ciki ko mutum ya mutu ya bar mace da ciki ba za a raba gado ba sai an haifa saboda kowa haƙƙin shi haƙƙi ne daidai wa daida inda sunan shi ɗa a gidan ba agola ba ne ba ɗan tsuntuwa ba ne ba ɗan riko ba ne ba yaron gida ne mai cefane ko almajiri ba inda shi ma ɗa ne biological ko ran da uban ya mutu jima'in da uban ya na ƙarke sannan ya mutu aka ɗau cikinsa sai an ba shi Ba ma'ana matasa cikin ta gaba ciki zai bayyana dole ta kaba za ta jira ba za a jira ko sun gama ta kaba za a jira shi ta haihu sannan a raba gado ba ka bane jama to yaushe za a ce Suleimanu da yake da eh, 'yan uwa haka da yawa a gurin ubansa wanda shine Annabi Dawuda a ce shi kada ya gaje shi kaga ya saba wa kaida bal ikhwatu suleimana aidan yarithuna 'Yan uwan Suleimana, su ma suna gado fa takhsisu Sulaimana bizikri laysa bisadidin da ka a keɓance Sulaimana a ambace shi anan ba daidai ne. in kana ma'ahu warasatan akharuna matukar dai akwai wasu magada me yasa ya zama daidai saboda bayanin ba na gado bane falau kana al'amru irsan adiyan da al'amarin bayani ne akan gado gama gari ma kana da zikirhi fa'ida da kuma ambatan shi bai da ta fa'ida fi kitabillahi cikin alqur'ani wala kana tahsilu hasil da ya zama wato maimai ne mara amfani li'anna irsal mali amrun adi domin gadon ainihin wato dukiya al'amari ne gama gari ba za a ji labarin shi ba wani abu ne sabo ba dan mutum ya mutu yayin shi san gaje shi dama abin da ake kira wallazi la shakka fihi anna Allah arada shay'an akhar khassahu bi dhikr abinda babu shakka akai shine Allah ya nufaci wani abu ne daban shi sa ya ambace shi a bance. wa huwa irsun nubuwa shine gadan annabta wa amma qawluhum innaha hibatun wa hadiyya Fadin kuwa su ‘yan bid'a da suke cewa ita fadak Allah manzan Allah su ɗari salama ya baiwa fatima ne a matsayin kyauta minan nabi su ɗari salama daga manzan Allah wa haɓa hali fatimata ya baiwa fatima yau makhaibara faƙadira wa kashani fi tafsiri babban malamin ‘yan shi'a alkashani ya ruwaito a cikin wai tafsirinsa cewa annan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa فتح خيبر وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا كما يوم كسنتا su da masu talauci da matafiya kar karkai almubazzaranci fanada fatimata wai sai manzon Allah ya kira Fatima fa'ataha fadak sai ya ce mata na baki gona ta ta fadak awwala abu na farko mala ya ce na'am yace da fa qalilan huna bara dan tsaya anan a danyi wato dabdala awalan abu na farko hadhihi alqissatu makdhuba wannan magana ƙarya ce shayaci faɗi ce labarin shaɓalatin bangaro ne zuki ta mallaci walam tanzil hadhihi al fi hadha al wannan aya ba anan ta sauka ba walam yu'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li fatimata radiyallahu anha wa ardaha shay'an Allah bai manzan Allah bai baiwa Fatima wani abu irin wannan ba bal sahihu abin da yake gaskiya anna Fatima ta talabat fadak min babil irthi la min babil hiba Fatima ta nemi fadak ne a hannun Sayyidina Abubakar a matsayin gado ba a matsayin ainihin kyauta ba wa fatu khaybara fi awwal sanati sabi'a fatu khaybar kuwa an yi shi ne a farkon shekara ta bakwai wa Zainabu bintun Nabi sallallahu alaihi wasallama tuwfiyat fi thamiyati min hijra zainabu yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma ta rasu shekara ta bakwai ma'ana ta takwas ma'ana tana raye akai fatu khaybara manzon Allah ya samu wannan wa ummu kulsumin bint nabi sallallahu alaihi wasallama tuwfiyat fi sanat tasi'a min al-hijra sannan kuma ummu kulsum ita kuma ta rasu shekara ta tara ne bayan hijira fa kaifa yu'ti fatimata wa yada ummu kulsumin wa zainaba salawatullahi wa salamu wa alaihi kana ganin zai yiwu manzon Allah ya bai wa Fatima kyauta yarsa kuma ya kyara sauran ƴaƴan shi guda biyu Ummu Kulthum da Zainabu manzan Allah ba zai haka fa hada ittihamun lin nabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba su sani ba abinda suke faɗa tuhuma ce suke sawa akan mutunci da daraja da gaskiya da adalcin Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yufarriqu baina auladihi sallallahu alaihi wasallam kamar cewa suke manzo Allah yana raba tsakanin ƴaƴansa baya adalci kuma waɗannan yaran duka uwarsu ɗaya Khadija da ma uwarsu daban-daban sai a ce to ai saboda ai ya kusan uwarsu ware to kamar suna cewa ne manzo Allah yanzu ya ware Fatima ya kyale sauran ƴaƴan shi yana mata kyauta bai musu ba thumma inna nu'man ibn bashir lamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qala ya rasulullah inni qad wahabtu ibni hadikatan wa uridu an ushidaka wani lokaci babban sahabi an-nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yadda ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah na baiwa dana kyautar gona ina so in kafa kashida fa qala an sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce a kullu auladika a tsaita shin dukkanin 'ya'yanka ne ka baiwa qala la yace a a na ware shi ne saboda shi na kawai ware irin ka kara da da ya fi maka biyayya ko kun fusha kuwa ko tare kuke kasuwanci da fataucin da kuke na samun wannan dukiya sai ka ware shi ka biya mai maka ka sai mishi mota ka ba shi gida kai ta mai hidindimu wanda ba ka yi wa sauran 'ya'ya wannan kuma haɗa 'ya'ya ƙanana ba matuƙar abin zai zama kowa yana da buƙatar shi ma'ana ba wai komai aka siya sai an sai wani ba sai dai in abin da kowa ke da bukata mu gani misali yanzu akwai jinjin shi mai yake bukata pampas ko sai a sai mashi pampas a kuma dan firamare 5 shi kuma da bukata keke ko sai a sai mashi keke ran da wancan shi ma ya zo mallaka keke sai a sai mai wannan babu laifi don wannan abubuwa ne na bukatun yau da kullum amma kyauta wadda ta nuna cewa an fifita wani akan wani mu gani kyauta ta na fifita wani akan wani an zo kayan sallah sai wani a mai uku wani a mai ɗaya daga fifita wani wannan an zo wani zai yi aure sai a ce to kai ga gida nan je ka zauna ba kyauta ba ba haya ba ba auro ba an dace ko je ka zauna sauran kuma da an kyale sun yi zuru ko kuma a ce kai ka ɗauki mota ka za ka dinga hawa to duk wannan rashin adalci ne tsakanin yaya Shi ne sai ya zai kawo manzo Allah irin wannan bayanin wai manzo Allah ya mai shaida ya ba wani dan shi gona bai bai wa sauran ba fa qala la manzo Allah ce ni babu ruwa na fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idha fa inni la ushidu ala juri yace tafi ka bani waje ni ba na yin shaida akan aljur mai aljur zalunci mugunta cutarwa fasan hujura manzo Allah ya kira irin wannan abin da suna ju zalunci wancan abin da suke cewa annabi yayi irin abin irin shi ne wannan mun gane yadda ya ci ya sai yanzu jama'a yaushe manzo Allah ne daki gora ya bayo Fatima bai bayo Ummu Kulsum da Ruqayya ba suna raye gashi mun samu a nasance manzon Allah alayhi salatu wasalam aikace ya hana irin wannan aiki kaga ba da manzo Allah irin wannan san wannan ya saba mana ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ainihin wato tsarin da haka Allah ya tsare shi daga irin wannan zalunci Wazalika zalika an yufaddila ba'd al-auladi ala ba'd Allah baya ɗaukaka wasu ɗaya akan wasu fa hadha nabiyul karim wannan annabi ne mai mutunci allazi la shidu alal ju wanda baya yadda a kafa shi sheda akan zalunci ko kuma karanta la yashhadu baya yin shaida alal ju hal yaf'al jura to mutumin da ya yake yin shaida akan zalunci yanzu shi ya aikata abadan yace never sam ba zai yi ba bal nahnu nunazzihu sallallahu alaihi wasallam mu muna tsarkake manzo Allah daga irin wannan zalunci ba zai manzo Allah ya wannan kaga abin da suke riyawa ba zai ma yiwu ba a ainihin tsarin rayuwa da manzo Allah ya gudanar kamar yadda kuma na faɗa mutane suna yawan yin tambayoyi akan waɗannan abubuwa kamar yadda kuka ji mun faɗa wannan jama'a haka yake duk kyauta da za ta nuna fifiko to babu kyau amma abin buƙatar rayuwa kowa a yi mishi gwargwadon buƙatar rayuwa wanda yake undergraduate a university a wanda yake bukata na bukatar rayuwa daban da wanda yake primary 4 da tattafan da kudin makaranta da pocket money ko to wannan karki ce to tunda ni yanzu dana na primary 4 an biya ma dan gidan wance 60,000 kudin registration ni ma sai an ba dana 60,000 na aje mai sauran a ba haka aka ce za a biya wa danki kudin makaranta a biya wancan shi ma kudin makaranta kowa gurgurun bukata kamar da ɗanki zai ci abinci ɗan wancan ma zai ci abinci amma kowa zai ci ne gwargwadon girman uwa hanjinsa ko ɗan yaro a sa mushi ɗan abinci irin da ɗan yaro babba a sa mushi na babba me yasa ba za ki ce sai an sake ɗebo shinkafa da mafiya an ba ki ma jami'a ba na ba ta mun gane jama'a da aka abubuwan bukatu ne da kullum kowa a mushi gwargwadon bukatar shi amma da abin da zama kyauta ta nuna fifiko to musulunci ya hana musulunci ya hana wannan batatar ina fata mun fahimci wannan jama'a kuma duk wanda ya san yayi irin wannan yana jin wannan katin ya je tuba ka ba wani danka mota baka ba wani ba ka ba wani danka gida baka bai wani ba ka biya wani danka maka baka biya wa ɗayan ba in zaka iya duk sauran sai ka raba musu irin wannan abu in ba zai yi ba a kwace wancan ya koma cikin gano kawai shi ke shi ne zaman lafiya na'am Eh. wannan daidai ne ya'ya ne suna zuwa makaranta sai mahaifi don ya wato sa musu ƙwarin gwiwa ko sai a ce duk wanda ya kokari iri kaza yana daya za a bashi kyauta iri kaza yanzu wannan an bashi mukafa'a mukafa'a sunanta price ne na kokarin sa kowan yana so yi wannan kokarin wannan daidai ne eh. Allah ya sa mu dace kuma irin wannan yake raba kan ƴaƴanka musamman sai sun fara hankali tunda suna da hankali za su fahimci cewa kana zalunci ko ba su faɗa ba a gabanka za su faɗa bayan idanka kuma za su tattauna kuma ran da duka kau ko wani wanda aka nuna mishi ba a ƙaunar shi kuma Allah na iya ɗaga shi sai a samu matsala a cikin family akwai family da dama za a iya buga misalai wanda suka samu irin wannan matsalolin sakamakon irin wannan kuma mata su tsoron Allah su ke zuga mazaje suna yin irin wannan idan akwai matar da ake jin maganarta ko mijin ke ƙaunarta sai ta amfani da wannan dama sai ta dinga karkatar da shi zuwa ga yayin da ta taifa tana hana shi ya kula da waɗancan to dama ma ra'aytu min naqisati aqalin wadinin azhaba lilbi rajul alaqi min ihda kunna shikenan ko sai muji biye mata kawai kuma za sai a hankali Allah dai shirye shi mu to shikenan sai mala yake cewa um, summa in kanat hiba to idan ma kyauta ne fa in ma takunu fa in ma takunu qababatha aw lam taqbabaha in ma kyautan ne ko ya zama an mutum kyauta ya karɓi kyautan ko kuma bai amsa ba fa in kana ta, in ta riga ta karɓa fa kaifa ja'atu talibu biha ya ga tana nema a nusu mun yadda kuwa in sun ce ai an riga an bata kyauta an bata kyauta ta riga ta karba an rubuta takarda ko kuma kowa ya sani yaushe zaka zo abin da aka aka baki kyauta kuma ka neman shi a gun wani ka ga riga ya zama naka kake a akan shi ba za a taba jin labarin ka zo gun wani kana cewa kuma a baka kaza ba mun gane wa illam takun qabadata in kuma ta karba ba fa innal hibata illam lam tuqbad ka annaha lam tu'ta kyauta aka maka ba baka ba ka ba karba bane in mutum ya ce ma kawai shikenan na baka na baka motar nan da nake hawa shiru shiru bai baka ba ai suna ne kawai ran da duk ya mutu zaka je ka ce ai shi dama ya ce ya bani mota da wuya ka iya haka fa'ala ayyul amraini sawa'un alqawlu bi annaha an ha irfun to ko dai ma wace magana ne shin an ce ma gado ne aw ha hiba ko kuma kyauta ne fal qawlu magana ce ya sashiya fa la irfun wala hiba ba gado ne, ba kuma kyauta bane wal ajibu fi hadha al amri annahu da wafati siddiq radiyallahu anhu ustukhlifa umar ibn al khattab thumma uthman thumma ustukhlifa anhu yace abun mamaki shine bayan umar dan bayan sayyidina abubakar ya zama halifa ya rasu an baiwa umar khalifa ya rasu an baiwa usman khalifa ya rasu sannan an baiwa sayyidina ali khalifa Allah ya kara musu yadda gaba daya falau faradna anna fadaka li fatimata sawa'un akanat irsan am hiba madauka dai a ce fadak abun fatima ne mallakatta ne halak malak sawa'un gado ne ko kyauta wai ta dukulu fi mulki fatima radiyallahu anha mulki ta ne ko wahiya matat ta rasu ba da nabi tsari salawa isa ta ashirin bayan manzan Allah da ta shida fa'ila man ta zahabu fadak to ya za su ci gado ta zahabu ilal warafa magada ne fa'aliyun lahur rubu sai na ali a matsayin shi namiji tana da ‘ya'ya yana da ɗaya bisa hudu liwujudil far'i alwari don sanin don akwai ‘ya'ya magada wal hasanu wal husainu wa zainabu wa ummu kulthum waɗannan guda hudun ‘ya'yanta kenan radiyallahu anhu lahumul baqi za su dauki sauran su raba shi da zakari mislul hadil unsayi sai zama akwai kai nawa kenan akwai kai shida hasan namiji husaini namiji kowanne namiji kai biyu ne haka ake lissafa a gado ko su kuma ta kai ɗaiɗaya kaga muna da kai shida kenan sai su raba gida shida kowa ya ɗauki nashi hasan kashi biyu husaini kashi biyu zainabu kashi ɗaya ummu kulsum kashi ɗaya muna fahimta wannan jama'a falima la ya ta'adda al-hukmu li'annahum mun'u nan ne kuwa walam mastukhlifa ali radiyallahu anhu lam yu'ti fadak li auladi da lokacin da sayyidina ali ya hau halifanci bai dauki fadak ya baiwa ƴaƴansa ba fa in kana abubakarin zaliman wa umaru zaliman wa usmanu zaliman idan kun ce sayyidina abubakar macuci ne ya hana ta umar da ya zo shi ma ya yi cuta ya hana ta usmanu shi ma ya yi cuta ya hana ta allah ya tsare su daga zama macuta da annahum mana'u fadak ahlaha kun ce sun yi cuta saboda su azzalimai ne sun hana fadak ga masu ita falima la ya ta'addar hukumu ila alihi, to dan me wannan hukuncin na mugunta da zalunci ba zai hau kan sayyidina ali ba da annahu mana'a fadaka ahlaha shi bai basu ba walam yu'tiha auladaha walam yu'til aulad ta a auladi fatima bai bai ayan fatima fadak ba shi ma yana da gado a ciki da ya ce to da yanzu mulki ya kawo hannunmu bari mu yi gyare-gyare na muguntar da mu suka yi ba a saka kwamiti ko wanda za su je su bincika inda ake kwato kadarorin gwamnati din nan ba da sai ce shi ma ya yi ya sa kwamiti su je su kwato gona a ba masu gado gadon su dai ya ba shekararsa shida yana halibanci bai yaka ba ko dai ya zama Abin da waɗancan suka yi daidai ne shi ma ya bisa kai, in ko ka ce zalunci ne to har da shi yi zalunci wato hujja ce yake kawo wa inda da ka san an sa mutum abu an ɗauye shi ba sai yadda aka fiye shi ba ku ta, an kawo ayoyi an kawo hadisi an kawo maganganun malamai yanzu kuma ana magana ne a mandikance in ka ce kaza a ce ma kaza inda ka san lauya wannan mutumin da ba ya gama sa duwan dan shi a abu don babu yadda za a yi wani shi a yi fitar da kanshi daga wannan matsala sai dai kawai Allah ya isa ce an tuce mu wallahi Allah ya isa ba ka suke yi wa haka suke yi in ana maulidin fatima ana karanta wannan kisa za ka ji manyan shaɗanin suna cewa shi kenan ɗan garin da manzan Allah ya ban mata shi kenan waɗannan azalimai zan kwace sai ka ji ana Allah ya isa wani katon na iska kawai dinga Allah ya isa kamar da bai sani ba wanda ko fati alabiya bai iya ba na rantsi da Allah Allah shirye shi mu ne sai mala yake cewa wa fada kanat biye da rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wasallama ita dai wannan gona ta fadak ta kasance a hannun manzon Allah alaihi salatu wassalam falamma tuwfiya kanat biye da Abi Bakirin thumma Umar bayan rasuwarsa ta koma hannun sayyidina Abubakar sannan hannun Umar wa fi ahdi Umara ja al-abbasu wa aliyun wa talaba minhu an takuna biyadihima sayyidina abubakar umar yana halifanci sai sayyidina ali da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce suna roƙon a ba su a ba su zama su ne suke da administration su ne masu kulawa da wajen domin tana matsayin gona ce da ake nomawa ta dabinai da sauransu sai a siyar a rarraba wa talakawa da jinin manzan Allah sa alaihi salama dama abinda manzan Allah ya bata kenan waɗanda ba su cin sadaka sai a ɗiba a basu sauran a ba talakawa da matafiya da mabukata sai suka ce suna roƙon a basu kulawa da wajen shikenan fa a tsahu ma iya sai ya basu dudira ne hasu suka zama su ne shugabannin wajen sun makanat biye da aliyin ta zama a hannun ali wa zallat hu ila an tufiya sanata arba'ina har zuwa rasuwar na ali tana hannunsa summa biyadil hasani thumma al-husaini ta zama a hannun hasan bayan rasuwarsa ta zama a hannun husaini thumma al-hasan ibn al-hasan sannan jikan na ali hasan dan hasan wa ali ibn al-husaini da kuma ali dan husaini thumma zainul abidin sannan ali zainul abidin haka ta ci gaba da zaid ibn ibn al-hasan haka ta ci gaba tabbata a hannun jikokin na ali har zuwa lokacin da sarakuna suka kwace suka mai da tawana hudu. ina fata mun gane wannan jama'a wa nahnu nunazzihu al-jami' muna tsarkake dukkanin su nunazzihu ababakain wa umara wa usmana wa aliyan muna tsarkake waɗannan halifofi guda hudu abubakar da umar da usman da ali Allah ya ƙara musu yadda radiyallahu anhum ajma'in wa man kanat fadak fi yadihi ila zaid ibn al-husayn da duk wanda ya rike fadak har zuwa zamanin zaid dan husayn Allah ya masa Allah ya ƙara masa rahama falam takun fadaku hibatu fada ta kasance kyauta ba walam kun kazalika kuma ba ta kasance haka ba har abada irsan minan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda gado ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaji abu na farko da ya bada amsa akan cewa fadak ta kasance wa inda yace bari a dan tsaya da aka kawo waccan aya wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubghir tabzira ya kawo tafsirin wani dan shi'a alkashani da yace wai annabi ya bata ne ce yi waqfa a ɗan tsaya a nan tukunna ya dabdala ka ji abu na farko ko haka ya tsaya yi ta kare ko sai ce azani na biyu kaifa yatruku an biyu, sallallahu alaihi wasallam kullu hada mal wa huwa zahid za a yi ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan dukiya alhalin ba mutum ne mai son duniya ba wamin ma ala hadha umur na daga cikin abin da ke nuna haka abubuwa masu zuwa manzo Allah baya son tara dukiya baya cikin ra'ayin shi ya mutu ya bar dukiya ko bai mutu ya bar dukiya ba ya za a yi ma faɗa ka na farko hadisu ummu salama radiyallahu anha wa fihi annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi da dakhala alaiha wa huwa sahimul wajhi qalat fa hasibtu zalika min wajhi tace manzan Allah sallallahu alaihi salama ya shigo gidana inji ummu salama sai naga alaman fuskar shi da damuwa na ga alama haka akwai inspiration haka a fuskarsa baya cikin irin annashuwar da na saba ganin sa ita qalat tace fa hasibtu zalika min alwaji sai na dauka dan zazzabi ne ko masassara ko ciwon kai fa qultu sai ce ya rasulullah araka sahimal waji ina ga fuskarka ta rine ta yi baki me ya faru afa min waji'in shin kana jin zazzabi ne fa qala la walakin ad-dananira sab'a allati utina biha ams amsaina wa lam nunfiqha yace wallahi wasu dinarori ne addinar shine kudi na zinariya an ce dirham kudi wanda ake daga azurfa to dinari ne yace guda bakwai waɗanda ji a kawo su na zakka yashi har gari ya waye har yamma ta yi ban raba su ba na aje da su su ne suka mun da Ka ji kai ina limamai masu cinye zakka al'umma ina shugabannin kungiyoyi masu an so kuɗi da suna al'umma su sa a account ɗinsu personal ina 'yan siyasa masu rufa ciki da dukiya al'umma ku ji wannan kuɗi ne aka kawo manzala tsari salama na sadaka aka kwana aka kai yammaci bai raba su ba ba wai yana tunanin ya cinye ba bai samu halin da zai raba ba amma hankalin shi ya tashi ya fuska shi ta canza har ana ganin alama haka a shi mu ina matsayin mu kenan limami cinye kudin masallaci shugaban kasuwa ko shugaban yan kungiyar kaza ko shugaban wata al'umma ko shugaban wata harka a kawo kudi a ce na al'umma ne ya ci kudin marayu an ba mutum ya ci kudin iftar da ake rabawa a masallatai ko ake hadawa wani ya sama da fadi da asusu ma'ana duk wani abu da ya zo na al'umma ya shigo hannun mutum to sai wanda Allah ya tsare in ba haka ba sai ya yi almundahal babu shakka wannan mugun hali ne jama'a kuma yana daga cikin barna a cikin al'umma fasad fil ard shine zama dukiyar da aka yi musharaka aka yi tarayya a cikin ta kai ka taskace ta kamar da ita taka babu shakka muna yaba wa shugaban ƙasar Najeriya mai ci a yanzu Muhammadu Buhari da irin kokarin da yake na kwato dukiya al'umma da wasu ɗaiɗaiwa mutane sai kwashi wallahi da sun gane taimakon su yake gara a kwace dukiyar nan a duniya kafin gabar ya je lahira taimakon su yake bai kamata su kyamace shi ba su ɗauka wannan ya fi su fiye da kowa fiye da waɗannan masu zuwa suna musu ma'abbanci suna yaban su don su ɗiba su san musu wanda ba sa gaya musu gaskiya sawa'un mabiyansu ne a siyasance ko kuma malamai ne masu san duniya saboda malamai akwai masoya duniya waɗanda malamai ne da iliminsu da girmansu za su yi 'yan siyasa ba su gaya musu tsoron Allah sai dai su musu addu'a addu'a Allah ya ci gaba da tsare su Allah ya ci gaba da ba su mukamai su an so kujerar umara su an so kuɗaɗe da sunan al'umma sai su sai su halaka kuɗaɗen ko su sa a cikin akawun su sai ka ji malami ba malami na addini ya kwanta ya mutu an je an samu kuɗi a cikin account ɗin shi reras wani ka an ce miliyan 60 wani miliyan 150 ya wani shugaban ƙasan kuɗi sai ya siya shugaban ƙasan ba ga malami ya kera gida baya sana'a komai baya kasuwanci ya da hannun jari a kowane kamfani bai taba aikin gwamnati ba bai taba zuwa ya kwashi goro ya kawo shi arewa daga kudu ba baya kai tumatir kudu baya yin wani kasuwanci a duniyar nan banda malanta amma sai gidan miliyan 50 hau motar miliyan 15 wallahi suna nan suna yawa gari mutane suna kallon su ya sa kayan kaya outfit guda daya na 250 sai ka ce amarya irin za a je buki din nan wanda irin wannan yan gashi ka ga malami gudan shi ma yana kama wani ɗan abin da wallahi har ta an wayi gari ma su kansu 'yan siyasan ma suna ganin ƙyashin malaman don suna ganin malaman yanzu so suke su dinga gogori da su ba malamai ba ne kuma shigarsu irin shigarsu take-takensu irin take-takensu motocin da suke hawa irin motocinsu irin matar da ɗan siyasa yake ganin ya isa aura sai ga malami da ita sai ga oke wato malamin da yanzu da yake gasa ke Allah shi kyauta ala ayi halin ba laifi bane dan malami ya samu kuɗi amma ta ina ya same su wannan shine matsala kamar yadda kowane mutum ba laifi bane idan ya samu kuɗi dan Allah ya bashi masha Allah amma ta ina ya same su, dan sai an tambaye shi kaifa tasabaha, min aina kasabaha wa kaifa anfaqaha ranar alkiyama babu wanda zai matsa daga inda yake za ta zaru kadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in daga ciki akwai wannan an malihi za a tambaye shi game da dukiyarsa min aina kasaba a ina ya samu dukiyar wa kaifa anfaqa kuma ta ina wa fima anfaqa ya ce da ita na daga cikin ce da dukiya jama'a na barna ku ji wannan shine mutum ya gina gida wanda bai da bukatar shi hadisi ne sahihi al-imamu tabarani ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ne yazo yana gina katanga sai mutane suka tare suna kallon shi a ah, wani kana ta katanga alhamdulillah a ah, masha Allah sai ce wallahi wannan bata kai lokaci nake yi ba suka ce lafiya yace wallahi manzo Allah yace komai da kake a cikin duniyar nan akwai lada amma banda gini ji wannan banda gini malai masu fasara ne suka ce banda gini wanda baka bukatar shi shi ne yi gida ya fi karfinka wani ha aljanu su kore shi gidan saboda an yi ma gidan lunguna iri-iri da falo iri-iri da ɗakuna wanda ba a buƙatar su ba a buƙatar su bedroom ɗaya kake wancan mawaƙi dai mutu kwanaki ya yi gaskiya ɗan maraya tos ya ce da mai ɗaya gidan dubu talatin da mai ɗakin sile talatin ko ya ce daga takas daidai ka yi gida an yi maka six bedroom kai kuma kana da buƙatar two bedroom ne me amfanin foɗin don mai ba za ka bar shi iya tudin sauran ka ciyar da al'umma ba kai wani abu mai amfani sai mutum ya rayu ya mutu bai tuna yawa Allah komai da dukiyarsa ba malaman kuma da suke kewaye da shi ba su gaya mushi ma Allah wani abu ba in ya mutu 'ya'yan araba musu gadon su cinye su dawo su zama talakawa don dama ba masu arziki ne su ne mai arziki kuma ya tafi da arzikin sa akwai wanda za ga a garin nan ko a gari irin Kano ko Kaduna ko makamanci haka wani ya mallaki gidaje sun fa amma bai gina wa Allah ɗaki kamar wannan matsayin masallaci ba sai dai kawai ta ginawa yana zuba yan haya yana ba inyamurai da kabilu suna zana ce. washi dai dai tara kuɗi kawai to wannan yan duniya kenan jama'a babu laifi yan duniya da su zan ba su identifying kansu da lahira ba amma malami malami wanda yake wa'azi yake da shi dan lahira ne mana shi ba dan duniya ba ne, ya fi zanta gaici gaskiya saboda a ce kuma ya kuma yana gogoriyo da abin nan da attajiran birni an san malami ne a ganshi abin da ya dame shi shine karantarwa da shiryar da mutane da wa'azi kada kuma duniya ta dame shi wannan su ne malamai haka tarihin malamai ya nuna duk malaman gaskiya haka suke in ma ka ji malami na zuwa ya nemi kuɗi to yakan nema ne don karantarwarsa al'imamul hafiz al-khatibul bagdadi da kuke ji da ma'ana faɗa attajiri amma ka ce idan ya je kasuwanci ya dawo ribar gaba ɗaya sai ya raba wa almajiran shi ce a zauna ita karatu haka haka abu hanifa yake in kana zuwa makarantarsa shi ma ɗan kasuwa ne yana da rumfar kasuwa a garinsu na ƙasar kufa idan kana zuwa makarantarsa ya kwanan baya garin ka sai ya yi ka tambaye ka yaya sai aka tambaya wani ɗalibi sai aka ce baban shi ne ce ya koma shagon kasuwa ya dinga zama makarantar nan ba a samun kuɗi sai abu hanifa ya je har gidan ya je bincika aka ce da gaske ne sai ya ce to nawa yake kawo maka kullum ya kai baban wannan yaro ya ce yana kawo min dirhami kaza ne ya ce to ya dinga zuwa makaranta kullum in za a tashi zan ba shi dirhami kaza ɗin ya kawo maka riba da kake ci wannan yaron shine abu yusuf alƙadi shi ya gaji ilimin abu hanifa gaba ɗaya abu hanifa ya rike shi yana kantar shi kai ba shi scholarship ya dinga kai ma ubansa amma ba kai malamin da zaka ce sai dai a kawo ai ta kawo an kawo zakka burin shinkafa da an kawo sai ka ce a wuce mu da su gida kawai kai fuska talagawa sa ta dai jira su ji shiru ba za ka sake yin magana buhunan ba haka wani mai kuɗi ya kawo zakka ya ce a rabawa ga na liman ga na ladan kai kuma ga na kamali mai tafsiri ko sai ka soke ka ce alhamdulillah alasaka da ladini wanda ya kawo ka bashi uku, su kuma liman sai dai su shiru su ce gausi sai dai su tattilawa ko sai dai tilawa wallahi malamai suna yin wannan rashin gaskiyar jama'a ba bukata sai an faɗi suna ne saboda ba tunan asiri muke son musu ba amma muna tunanin ne yanzu nan ma akwai malamai ko da kai ba malami bane wahala za ka zama babban malami nan gaba don abin tsotsayi ne dai kawo kanka to dai kawo kanka ka sai da ake idaran malanta na farko ka nemi sana'a da za ka yi a san sana'a da kake ko da malamin islamiyya ne kai mai an san dubu hudu a san sana'a ka kar a ce kai mai ci da addini wani da rike maka mutuncinka na farko kenan na biyu kuma ka rintse idan ka daga waɗannan abubuwa na duniya ka gane wannan ilimi na addini zama ba a karantar da shi don a samu abin duniya ladan shi a lahira yi. da abin da aka samu a nan duniya by product ne alasa kun san wannan hausa ce mako by product kamar bawon gyada ko dissa ko roga yauwa gaba shi ne asali abin da kake na in kai noma ko amma shi ma da nashi amfanin haka ne ko tura sun yi gaskiya da suka ce the reward of the teacher is in the heaven ladan malami suka ce a lahira ne ka dinga yi ne don Allah ya yarda sai ɗaukar darajar ka can idan kuma anan ka samu wani abu na falala faɗi hawa imat amma kai zama kana yin karatun addini ko kana kantar da addini musamman a ce malamin qur'ani ne ko malamin hadisi a ce manufarka kawai duniya kawai abin da za ka samu babu shakka wannan halaka ce jama'a domin yin aikin lahira ne dan duniya ina fata mun fahimci wannan jama'a kamar wannan su yi magana a ciyar da iyalinka hmm. shi ma jihadi ne aka yake ce musu kawai su tsaya a yi suna ciyar da iyalin iyalinsu malami ya bai wa mai kuɗi fatawa eh, cewa mai kuɗin ya tsaya kawai a ciyar da iyalinsa eh, to wannan fatawa ce ta zalunci wanda ya kamata tsaya ciyar da iyalinsa shine wanda kuɗinsa iyakar na ciyar da iyalinsa ne shine amma duk wanda kuɗin shi suka fi na haka mai Allah ya ce wa an fi umin ma ja'alakumullahu mustakhlafina ku ce daga abinda Allah ya sanya ku kuna maye dukiyar Allah ce ya bayar a hannunku dan saura idan Allah yana so ka tsaya kan iyalanka sai baka iyaka na iyalanka kamar mu talakawa galibin mu iyaka na iyalan ba ma ma iya ce iyalan mai da ya kamata ko to waɗannan mu yanzu Allah yana nufin mu ce iyalan mu kawai amma duk wanda Allah ya bashi dukiyar tamkar hun iyalan shi Allah yana nufin bayan iyalan shi ya ciyar da makusanta mabukata talakawa wanda suka roƙa da wanda ba su roƙa ba na kan hanya ga sunan waɗanda aka ambata a matsayin mabukata kuma shi ya san duk inda kake wala akwai su ko da a ce a garin nan kana cikin GRA ne kadai inda duka ana ganin masu wadata ne ko ko wata anguwa makamancin haka ko kana fitowa zaka ga almajiri a bakin hanya yana bara kana zuwa gidan mai zaka ga mai bara kana zuwa asibiti dubiya zaka ga wasu waɗanda sun kasa biyan kuɗin asibiti kuma hala a can ƙauyenku kasan akwai masu bukata ai ba duk ƙauyenku ne masu kuɗi ba ko ba ka bari? da haka wannan magana magana ce ta rashin gaskiya sai su faɗi inda aka ce a ɗaya haka sai su ja aya inda ta ce a in kana da kuɗi ka ce da iyalanka sauran kai ka taskace cutarsu suke wallahi duk malamin da ba mai kuɗi wannan fatawa ya cuce shi ne duk malamin da ya zauna da wani mai kuɗi in bai gaya mushi ya aikin alheri wallahi ya cuce shi shi sai Allah ya jika Abubakar gumi ku duba ku ga alherin da ya sanya irin cancanci akai wanda har su suke morarsa dukkanin sun bar duniya amma eh, malaman sun bar duniya amma yanzu ana morar alherin irin wannan shi ya kamata malami ya zama abakar gombe a shi ko kwandala a guntun canki ba amma yana mutum cancanci ga abin da zai yi samu alheri kuma ya ci gaba da yi shi malamin ya samu alherin yin wa'azin da ya yi shi kuma mai kuɗi ya samu alherin aikatawa da ya duka su yi musharaka a ciki amma ka ce ya taskace kai ya ɗiba ya baka ya iba ba kai makaje ka taskace shi kai daga kunya yi asara haka wallahi ina faɗan wannan ne saboda watakila nan za a waye gari wani sai ya zama malami to zai samu kanshi a cikin irin wannan ta taɓarza na farko in kana da sana'ar da kake yi to zai zama ba za ka iya sa ido akan na wani ba domin rashin sana'a na tirsasa ka dole ka bukatu da dan adam ne kai tun kana rintsewa tana ba ka iya rintsewa ba amma kana da abin da kake yi Kasuwanci ka ko sana'a haka ibn juzi ya faɗa a cikin littafin sayyidul khatir yace mutane su rike malaman su su kula da rayuwar malaman dan malaman su yi musu ainihin karantawa. idan ba za su iya ba to malaman su raba lokutan su tafi su sana'ar su sannan su dawo su karanta wannan shine abin da yafi kamata tunda a yanzu mutane ba sa iya rike malamai mutane kowa talauci ya dame shi da ananiya wanda suke da masu gudun ba sa bayarwa daga kuma shi ma jira yake to kai ma sai ka je ka nima abin da ka samu na sauran lokaci sai ka zo karanta da al'umma amma kar ka sa ido akan wai sai an baka ya zama wannan shine shugul shagil daga har malami ya zama wato ya zama abun kwatanci ana tunanin ina ya samu dukiya ana tunanin suwa suke mashi sai an waye gari bai iya faɗan gaskiya an gansa da dama ga sana masu kudin za su dinga gama abin da su faɗa su dinga yi ma'ayi wato abin nan tawili Allah ya tsare a takaice baya cikin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi na biyu tufiyar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa dirquhu marhuna inda yahudiyyin muqabila 30 sa'an manzon Allah ya rasu alhalin sulkensa abinda yake sakawa na riga ta kara sara da suka a jikin jikinsa tana matsayin wato jingina a wurin wani yahudi muqabila 30 sa'an ya ya anshi sa'i kamar kace tiya 30 na abinci istaslafaha ya karɓa zai biya famin yi famin ku fadak wa samu khaybara yurhinu dir'ahu muqabila 20 sa, mutumin da ya mallaki gona irin wannan ya mallaki ainihin wato abin da ya ansa na watin raban shi na yakin khaibara shi da yana cin bashi ba shi da kuɗi sai ya ci bashi dan wannan ya riga ya sadaka ga al'umma yadhkuruna an fatima suna ba da labari daga fatima cewa wai annaha lamma muni'at fadak ghadabat wa zabat ila qabri abiha tashtaki ilayhi suna bada labari su yan a cewa lokacin da aka hana sayyidina Fatima wannan wuri na fada ta yi zuciya ta yi fushi ta tafi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai kara za ka kadibu wannan baka ƙarya ce ko a ce farar ƙarya kamar yadda bature ke cewa white line bal wala yaliqu bi Fatima sam wannan ma bai kamata a ce Fatima ta yaka ba radiyallahu anha wa ardaha fa inna Allah yaqulu an al-abd as-salih an-nabi al-karim yaqub alayhi salam Allah ne yake faɗa da kansa akan Yaqub yana cewa qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam ina bai da bakin ciki na da ainihin wato damuwa ta ne zuwa ga Allah kuma na san abin da baku sani ba yana gaya ma ƴaƴan shi da suka dinga kawo mishi matsala akan al'amarin Yusufa to yaushe za a ce Fatima bata kai wa Allah ƙara ba sai ta kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara bayan a cikin addinin Allah ana kai ƙara ne na zalunci zuwa ga Allah ba zuwa ga wani halitta Allah ba kowaye wal mashhur anna ababakarin taraddaha abin da ya shahara sai na bakar ya ba ta haƙuri duk da ba ta da gaskiya ba hatta radiyat mun karanta ana cikin sayin muslim ko har kuma ta yarda ta hakura kama a kharaja haza kathirun min ahlil ilmi an sha'abi mursalan sahiha kamar yadda ainihin aka fitar da wannan ta hanyoyi da dama daga sha'abi da mursali ingantacce wa sha'abi min kibaris sahaba sha'abi at-tabi'i sha'abi babban tabi'i ne wallahu a'lamu bi haqiqatil amr Allah shi kusan da ne wa kadhalika al-mashhur anna fatimata ghasalatha asma'u bint umays kuma shahararren abu ne cewa sayyidatuna fatima bayan rasuwarta asma'u yar umays wa asma'u zawjatu abi bakr as-siddiq matar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ita ta mata wankan gawa fa kaifa taksuluha zawjatu abi bakr as-siddiq wa abubakar la yadri bi mawtiha yaushe za a ce wai ta mutu abubakar bai sani ba bayan ainihin wato abin da ya faru shine mata shi ta mata wanka to shin an je an kira matan ne aka ce karki neman izini a gun mijinki ta zaki ma wancan wanka kaga ba zai yi wannan na annaha dufinat laylan wani lam yu'zan abubakar fiya amma dai ya inganta mun karanta a baya cewa da ta mutu da dare aka yi mata sutura ba a kira sayyidina abubakar ya mata sallar gawa ba da ko a bayan mun yi wannan karatun jama'a cewa idan mutum ya rasu a cikin anguwa ko a gari kai da kake ganin kai na kusa da shi ne ɗa ko ƙani ko ɗan uwa wai dan kai ustazi ne haƙƙinku shi ne wankan gawa da shiryata, ta amma yi mata sallah haƙƙin limami ne limamin anguwa ko limamin gari ko limamin wanda ake da ɗauka matsayin liman a wannan wurin shi ya kamata ya mata sallah sai in ya ba wa dama ba daidai bane ka ce dan na ya mutu ai ni ma na iya sallar gawa ni zan mishi sallar gawa ba daidai bane wannan jama'a mu fahimci wannan dan kusa dai muna wannan kuskure sosai ba daidai bane abin da yake daidai shine limamin anguwar ku shi zai mata sallah ko limamin garin ku wanda da yake shine limami a wajen ba wai kawai kowa ya zake har a zo ana jayayya akan waye limamin gawa ba domin sallar gawa ɓangare ne na ayyukan liman liman ba wai sallah kaɗai yake yi hamsalawat ba baya ga sallah yana jagoranci ne na al'umma ya musu sallar gawa ya musu sallar roƙon ruwa ya ba su shawarwari ya karantar da su ya musu sulhun aure duk waɗannan ayyukan liman ne yanzu ne da aka zama ana da masallatai da yawa sai zama ba kowane liman ke yin wannan ba amma da kamata ya ce a unguwan nan gaba ɗaya sabuwar unguwa a ce masallaci ɗaya gare mu to limamu mu guda ɗaya nan muke salloli biyar nan muke juma'a in an yi mutuwa shi ne liman in an yi kaza ne liman to amma yanzu awwa sun yi yawa sai ga cikin layi ɗaya masallaci guda takwas ko riga da masallaci mutane ƙarshen duniya ya riga ya zo ya kai iya da mutane kuma kowa yana ganin wane bai isa ba wane bai isa ba amma dai wannan shine gaskiya ni da mutane sai kai ko dole a ga musu gaskiya na'am eh sai aka yi mutuwa da sai ya ce wanda zai mai sallah shi mamacin eh. Yau wa idan mamaci ya bar wasiya matukar babu wani abu na barna a cikin da za a yi da shi ne in zai mutu ya ce in na mutu wani ne zai mun sallah to sai a je a nemo wani nan ko wani ne zai mun wanka sai a je a nemo wani nan nan yanzu wannan haƙi ya tashi daga kan gama garin ainihin liman mun karanta ne a nan cewa lokacin da hassan ɗan aliyu ya rasu ko A hassan ne yes ba hassan ba wani ne ya rasu ne mun karanta ana kisa yanzu na ta gujimu ne suka zo suka ce yawa hassan ne kwarai kuwa su sai na husaini ɗan aliyu ɗan abu talib allah ya ƙara musu yadda suka zo suka ce hassan ya ce a taimaka a rufe shi a inda ainihin wato na ba suke sura wa bakar da umar ya ce amma idan sarakuna sun ki a kyari kar a yi rigima ana zuwa ku bayan ya mutu aka ce a je a rufe shi a wajen sai gwamnan madina a lokacin wanda ba amawiye sai ce wallah ba za a rufe shi a wajen ba ai usmani ya mutu ba a rufe shi a wajen ba kuma usmani ya fi shi daga shi ma a kai shi makamantar musulmai su sai ni suka yi fushi suka ɗauko makamai sai abu hurera da tizoni Allah ya kara masa da zace musu tuku ku fushi me za ku yi mutumin nan fa wasiyar da ya bari cewa in sun ki amai da shi ta arfe shi ku bari a kai shi arfe shi ba abin da zai same shi na kasa da aka zo wurin sallah sai shi wannan limamin shugaban madina a lokacin gwamnan madina sai wuce gaba zai sallah sai ne ke cewa wallahi ba dan wannan shine sunna ba wala da wala sallah ba wasu ka bishe mai sallah ka duba ga hadda rigima da aka yi an yi wata rigima a cikin wannan jana'izar amma suka kai da shi mai sama domin mai shi ne shugaban al'umma to mu fahimci wannan jama'a Allah shi ne shi shi ne sai yake cewa na wa Aisha wa Aisha dufinat laylan to kuma rufe Fatima da aka yi da dare ba laifi bane dan Aisha ma an rufe ta da dare bal wa sayyidul khalqi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dufina laidan jagoran wannan al'umma ma gabaki ɗayanta shine annabi sallallahu alaihi wa alihi salama shi ma an rufe shi ne cikin dare da aka ba laifi bane dan mutum ya mutu an rufe cikin dare ina fata mun gane wannan hmm. saboda lokaci ya kure za mu kwana nan insha Allah ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi على جماعة الريوزة